Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 Kafin ku abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. An jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi watsi da yunkurin da Beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da Amurka. wata mota a guje ta rufta cikin gadar rainbow da ke kusa da niagara falls inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kai iyakar amurka da kanada kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnan jihar adamawa da ke arewacin najeriya ya shiga tsakani domin sasanta mummunar rikici da ya barke tsakanin sojoji da 'yan sanda a jihar wanda ya sanadin rasa rayukan jami'ai biyu. Abin da ya faru kan hanya a wurin checkpoint da ya kai ga rashin fahimta eh, tsakanin su mun zo mun zauna tare mun tattauna mun fahimci juna kuma duka biyu sun sa kwamiti da za su sake bincika abin da ya faru tsakanin su. Za a ji cewa masana zamantakewa dan adam a Najeriya na tsokaci ka rashin sanya dokoki da majalisar dokokin kasar ta yi tun daga shekarar 2004 zuwa 2023 a cikin kundin tsarin mulki. Hakika wannan sakaci ne da ayyukan gwamnati wanda kuma ya shafi majalisa da kuma wato hukumar zartarwa musamman ofis ɗin babban mai shari'ar gwamnati wato attorney general na ƙasa gaba ɗaya. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Aliyar Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. ku. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a. Kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron Isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Laraba. Sachi Hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin. kuma ba kafin ranar juma'a ba ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar hanebi bai bayar da wani dalili na jinkirin ba kuma ba a san lokacin da isra'ila za ta fara dakatar da kai hare-hare na kwanaki hudu a gaza ba wanda sashe ne na yarjejeniyar da bangarorin da ke fada da juna suka sanar a baya an tsara shirin tsagaita buɗe wutar zai soma aiki da karfe goma na safe agogon kasar a yau alhamis qatar wacce ta taimaka wajen cima yarjejeniyar tare da amurka da masar a baya ta ce hamas za ta saki mata da yara hamsin a mataki-mataki nan da kwanaki masu zuwa yayin da ake sa ran isra'ila za ta sako fursunonin da 150 fadar shugaban kasar amurka ta white house ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da china ta yi a baya-bayan nan kan rikicin isra'ila da hamas wani bangare na yunkurin da beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da amurka muna jin daɗin dangantakarmu muna jin daɗin shugabancin amurka a yankin muna jin daɗin cewa muna da ikon yin aiki ta hanyar abokan hulɗa a yankin don cimma kyakkyawan sakamako mai amfani a gare mu baki ɗaya in ji kakakin majalisar tsaron ƙasa john kirby a wata hira da muryar amurka a jiya laraba babban jami'in diplomasiyar kasar sin wang yi ya ƙara kaimi wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya a zirin gaza inda ya gana da jami'an ƙasashen larabawa da na musulmai a ranar litinin tare da yin kira da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da ƙara kai agaji a gaza. taron na beijing shine kashin farko na ran gadin da tawagar ministocin kasashen saudiya da jordan da masar da qatar da turkiya da indonesia da kuma najeriya suka kai a manyan biranen kasashe membobin dindindin na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban kasar taiwan na watan janairu bayan da beijing ta haramta abarba da ta fito daga taiwan a shekara ta 2021 tun daga wannan lokacin kasar china take takaita shigar da 'ya'yan itatuwan taiwan daga kasashen waje yayin da tashe-tashen hankula suke kara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimakawa jam'iyyar kmt ana kallon jam'iyyar ta kmt a matsayin mai goyon bayan beijing don haka ta fi jam'iyyar democratic progressive party mai mulki damar sauya haramcin duk da cewa ita kanta jam'iyyar ta dpp din tana da karfi a yankunan manoma to amma kora jam'iyyar ta KMT ta sami nasara a zaben ba shi ne tabbacin cewa kasar China za ta bude ta ba haka kuma babu tabbas idan ma aka ɗage haramcin 'yan kasar China masu sayan kayayyakin za su sayi kayayyakin a cewar wani manomi H. Tung Hin. To madalla an jima kaɗan Murtala zai sake shigwa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Fintiri ya ce sun shiga tsakani bayan da wani rikici ya barke tsakanin wasu jami'an soji da 'yan sanda a shatkwatar rundunar 'yan sandan jihar inda har ta kai ga musayar wuta wanda ya sanadin mutuwar jami'i ɗaya na soja da na ɗan sanda ɗaya daga Adamawa ga rahoton da wakilin Mulado Salisu Garba ya aiko mana. Rikicin dai ya faru ne tsakanin sojoji da 'yan sandan da suka fita aikin haraka inda suke aiki a shingen da suka kafa domin binciken masu laifi wato checkpoint. Daga bisani kuwa rikici ya kaure tsakanin su lamarin da ya kai ga harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan sandan da suke bakin aikin jin kaɗan bayan ga lamarin ya yi tsami sai kuwa aka samu hari mai ƙarfi, inda ake zargin cewar rundunar sojojin ne suka kawo wa hedkwatan 'yan sandan jihar Adamawan hari. Lamarin da ya janyo ba ta kashi tsakanin sojoji da 'yan sandan har aka samu rasa rai biyu. A bangaren sojoji aka yi asarar mutum guda, a bangaren 'yan sandan ma aka yi asarar mutum guda da kuma jikkata wasu da dama. a lamarin da mazauna anguwar hedkwatan 'yan sandan jihar Adamawan suka bayyana a matsayin abin da ya firgita su, inda suka fara ambatan sunansu kamar haka. Sara Shamsuddin Bello mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe goma sha ɗaya da mintuna goma sha na kwanci a cikin cikin gida na ji harbin bindiga kuma irin harbin bindigan da ban taba jin sa ma tana kara sosai ni tun na bude ido na misalin karfe 10:20 da minti 20 ban sace koma bacci ba ban rintsa ba har da asuba na Musa Ahmad gajiya daga misalin irin 11 da rabi zuwa har kusan 12 wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da bamu taba jin irin shi ba shine tun zamanin Boko Haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindiga. saboda mu mazauna gefen mubin nan ne to dama a baya can mun san irin wannan karan kararrakin to da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai honorable abbas usman a gaskiya jiya nan mun kwana ɗarɗar saboda irin ah, harbe harben nan da muka yi ta ji hmm. abun ya ba mutane tsoro sosai matuka don jiyan nan misalin sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu hakan nan hmm. ba wanda ya bacci gaskiya bayan faruwar al'amarin ne gwamnar jihar adamawa ahmadu umaru fintiri ya kira taron gaggawa da jami'an tsaron jihar adamawa a bangarorin duka biyu suka ko shiga taron fitowar su ke da wuya gwamnar ya yi taron manema labarai inda yi masa tambaya kan cewa cewar ko menene ma ya haddasa wannan fitinar da ya janyo asarar rai akalla biyu da kuma ta wasu da dama tsakanin rundunar sojojin jihar Adamawan da kuma rundunar 'yan sandan jihar. Bisa abin da ya faru kan hanya a wurin checkpoint da ya kai ga rashin fahimta eh, tsakanin su mun zo mun zauna tare mun tattauna mun fahimci juna kuma duka biyu sun sa kwamiti da za su sake bincika abin da ya faru tsakanin su bisa fahimta da yarda tsaro kuma da aiki ma kasa shi muka sa a gaba shi suka sa a gaba kuma eh, za su ci gaba da aiki tare. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri na sake masa tambaya ko a wannan tattaunawar tasu da suka yi ko an samu kididdigar waɗanda suka yi asarar rayukansu sakamakon wannan harin. Mun rasa soja ɗaya da kuma ɗan sanda ɗaya Allah ya ji kansu kuma akwai wanda suka ɗan samu rauni suna asibiti kuma ana kan bincike kamar da na faɗa kuma in aka gama wannan binciken za mu sake kiran 'yan jarida mu gaya musu amma dai mun yarda abin da ya faru ya riga ya faru kuma insha Allah ba zai sake faru ba. A yanzu haka dai hankula sun kwanta a jihar Adamawan an ci gaba da gudanar da al'amura na yau da kullum kuma jami'an tsaron sun koma bakin aiki ka'in da na'in da kuma haɗin gwiwa tsakanin su da juna domin ganin an shawo kan dukkanin wata matsalar tsaro da ke yi wa jihar barazana. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida aladu Salisu Garba da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya da labaran duniya kashi na biyu. Wata mota da ke aguje ta rubta cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls a jiya Laraba, inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar Amurka da Canada a yammacin New York, tare da sanya kasashen biyu a cikin shirin kota kwana. sawoyi kaɗan bayan haka yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike gwamnan new york kathy huckel ta ce babu wata alamar harin ta'addanci fadar white house ta ce an sanar da shugaba joe biden kan lamarin yayin da prime minister canada justin trudeau ya shaidawa majalisar dokoki cewa ba shakka wannan lamari ne mai matukar muni a niagara falls fashewar ta faru ne a bangaren amurka na gadar ta rainbow wadda ta haɗa kasashen biyu a kan kogin niagara jami'an tsaro sun ce an sami wasu mutane biyu sun mutu a cikin motar kana kuma wani jami'in hukumar hana fasa kwabri da wani na hukumar shige da fice amurka duk sun sami raunuka a mafi yawan yankunan kasar amurka watannin nuwamba da disamba ne mafi fitar lokuta ga masoya naman talotalo ƙungiyar kungiyar makiyayan kaji da samar da kwai ta amurka ta ce ana cin talotalo miliyan 46 a ranar bikin cika ciki na turawa yayin da ake yankawa tare da cinye wasu talotalon miliyan 22 a bikin kirsimeti amma a kudancin jihar louisiana wadda ta yi suna kan karancin al'adu da gidajen abinci na zamani talotalo na da abokan takara ga jama'ar da ke ciki da wajen birane ciki har da new orleans da baton rock da lafayette agwagi ne suka fi jan hankalin jama'a baya ga nau'ukan tsuntsaye uku ana ƙara sinadaran ɗanɗano wasu masu sayar da naman suna tambayar masu sayayya da su zaɓi sinadarin haɗi guda daga cikin miya ko kuma kwaguwa da gurasar masara daga cikin waɗanda suka fi shahara daga ƙarshe kuma shekaru goma kenan da masu zanga-zangar goyon bayan turai suka taru a dandalin 'yancin kai na kiev al'amuran da suka kai ga hamɓarar da shugaban kremlin victor yanukovych da mamayar ƙarfi da rasha ta yi wa crimea yanzu da aka ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin kasar da rasha ana shirin yanke hukunci akan makomar ukraine a kungiyar tarayyar turai a taron kolin da za a yi a brussels a ƙarshen watan nuwamban shekara ta 2013 shugaban kasar ukraine na lokacin victor yanukovych ya janye daga rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar tarayyar turai sakamakon matsin lamba daga rasha A gaida Murtala Faruku Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci kwamitinta da ke kula da harkokin shari'a da 'yancin ɗan adam da na dokoki da ya yi magana da ofishin ministan shari'a na kasar domin gudanar da bitar dokokin kasar tun daga shekarar 2004 zuwa 2023 waɗanda aka riga aka rattaba wa hannu domin a sa su a kundi guda to sai dai wani kwararre a fannin zamantakewar ɗan adam ya ce majalisar ta yi sakaci wajen dubawa da tattara dokokin tun da farko shi yasa aka shiga wannan hali wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta hada mana majalisar ta ba da wannan umarni ne sakamakon wani kudirin gaggawa da sanata mai wakiltar jihar borno ta tsakiya kaka shehu lawan ya kawo a gabanta kaka ya ce kimanin shekaru goma sha tara kenan da yin dokoki da suka shafi ƙasa waɗanda aka rattaba wa hannu amma kuma ba a haɗa su a wuri guda a kundi ɗaya ba sai aka bar su a warwatse kaka ya ce hakan ya haifar da ruɗani a ƙasa ƙasa har ake amfani da dokokin daban-daban masu karo da juna. majalisun da suka shuɗe sun yi dokoki da yawa a ƙasar nan amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na ƙasa wanda ake kiran shi laws of the federation of nigeria 2004 in ka fita daga nan bakin national assembly aka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje sosai wani ma ba daidai ba ne to shi yasa muka gani akan hakki ne a wuyanmu domin mu sa shi minista na shari'a na ƙasa wato antony general na ƙasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin da ya kama a shekara 2004 zuwa yau domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama laws of the federation of nigeria ba sai an same su aka cancane akan hanya na sayarwa ba Shi kuwa masanin harkokin shari'a da dokokin ƙasa barista mai nasara Umar ya yaba da wannan ƙuduri. Na ɗaya ina godiya ga wannan jajirtaccen ɗan majalisa ɗin kuma wannan ya nuna mana kenan akwai 'yan kishin ƙasa da dama waɗanda suka san menene aikin majalisa. Ita majalisa idan har ta yi doka akwai abubuwa kamar guda uku ko guda hudu da ake yi wanda yake wajibci. Aikin majalisa bai kare kawai an yi doka ba. Idan aka yi doka to sai a yi abun da ake kira gazet. Gazetin din nan ma'anar gazetin shine an sanya tambarin gwamnati shaida cewa shugaban kasa ya sa hannu kowa ya sa hannu idan har aka kai ga an yi gazetin din nan to an amince waɗannan takardu din ko kwafin su ko su yanda suke su yatsu ga al'umma wato abin da a turanci ake kira da kan go to the public an amince kenan su yadu to bayan an tattara su din nan a ƙarshen kowane zango na majalisa akwai abun da ake kira codification wato shine za a tattara su a kundi ɗaya sai a ce laws of the federation of nigeria wato dokokin jamhuriyar nigeria daga shekara kaza zuwa shekara kaza amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk yana ganin sakacin majalisar ƙasa ne ya kai mu ga wannan hali to hakika wannan sakaci ne ga ayyukan gwamnati wanda kuma ya shafi majalisa da kuma wato hukumar zartarwa musamman ofis ɗin babban mai shari'ar gwamnati wato attorney general na ƙasa gaba ɗaya to idan har shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan kowace irin doka ce to abubuwa biyu ya kamata su faru na farko ita majalisa ta amfani da damar ta na ita ta yi wannan doka ta haɗa wa'annan dokoki akan kundi ta kuma yi ƙoƙari ta aika su ga inda maganar ta shafa amma zuwan wannan dokoki inda maganar ta shafa ba zai zama na cewa ya haɗu ya kammala akan za a iya amfani da ita ba sai su kuma wa'annan su nemi ƙarin bayani daga wurin wato shi babban mai shari'ar gwamnati. Abin jira a gani shine ko har haɗa waɗannan dokoki wuri ɗaya zai taimaka wajen gudanar da shari'a a Najeriya ba tare da kawo ruɗani ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali barkamu da ganin wannan rana ta godiya da Amurkawa ke kira Thanksgiving. Ni alheri ina matukar godiyar samun wannan dama ta saduwa da ku ta wannan kafa. Ina muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin tasirin auren gata da gwamnatin jihar Kano take yi wa marasa galihu da nufin ganin yadda wannan tsarin zai inganta zamantakewar iyali da kuma ci gaban al'umma. Dr. Khadija Sagir Suleiman na bayani kenan kan inda ake samun rauni a tushen auren lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Yau ma muna tare da ango Mika Mu'azu Umar. da ɗaya daga cikin amaren Hawwa'u Sha'aibu Abdulmumini sai kuma lauya Amina Aliyu Umar da Dr. Khadija Sare Suleiman ɗin mataimakiyar kwamandan Hizba. A wannan tattaunawa da wakilinmu Baraka Bashir ta jagoranta. Daga macen har namijin in za ka yi aure ka duba ma addini. Lokacin da take burge ka da ƙuruciyarta da jajayen sawunta za ka riƙe ta yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce mawaddatan sai kuma ya ce wa rahama to rahamar a nan za ki ga cewa duk ina abubuwan na jin daɗi sun gushe to in mutum mai tsoron Allah ne sai ki ga cewa ya ji tsoron Allah bai kalli cewa ba ta da kaza ba ta da kaza ba ko abu take masa na rashin kyautatawa ai ci da sha yana ɗaya daga cikin wajibai a aure ci da sha da muhalli da wajen zama da sutura duk suna wajibai tana ka ko mai mace za ta yi maka in ka ce ka ji ka gani za ka zauna da ita allahumma illa waje ɗaya da allah ya ce ka hukunta ta shi sai ya ce ko faɗi zuhunna haka ya fara faɗa ko ka fara yi mata wa'azi in ta ƙi ji wahaji ruhunna sai kuma ka bijire mata ka ƙaurace mata sori ka ƙaurace mata ƙaurace wannan da ake magana a shimfiɗa kuna kwance ka juya mata baya shi Allah ta baraka wata ala yake nufi sai kuma wani section da aka yi magana ko kuma wata wani wata sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam horo ne da ake wa mata shi ma kaman ila'i ne namiji ya ƙaurace wa matarsa na wani lokaci da bai gaza wani tahadidi da addini ya faɗa ba duk wani abu ne da yake da yake kamar a ce kamar discipline na aure Mm-hmm. hukunci mm-hmm. babu inda aka ce ka tafi ka hana ta abinci a ciki mm-hmm. kin ga da Allah tabaraka wa ta'ala ta fa izuhunna wahjaruhunna hunna ayar karshe da yake cewa ko kuma nukba karshe yace ku da ke su so abin da yasa ba ma son mami sharhi akan wannan zancen dukan saboda an fitar da dukan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi duka ba ana nufin kasa sumagiya sumagiya ka da mata ka ba ko kuma ka sa hannu ka ko ka ke ta a fuskarta ba ana nufin malamai da yawa da suka yi tawilin dukan na ta aka ce dan hannun babban riga za ka sa an samu hadisi na na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wasallam rana sai da mai muna ɗaya daga cikin matansa ne umma hatul mumini na ce ita ma tana ɗaya daga cikin umul mumini na ce ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani dan shizuz irin namu na mata ta yace ba dan tsoron Allah na ba da na kwakwala miki wannan asuwaki ki kalli dai asuwaki kin ga dai wani karamin abu ne to amma ta yace tsoron Allahnsa ya hana shi ya da keta da tsoron da bai yana nuna cewa tsoron Allahnsa ya hana shi da da sai ya kwada mata asuwakin nan ashe kenan dukan ma in zaka tun da mun san ai fassara aya sai an samu a tafsirin qur'an bil qur'an tafsirin hadis bil qur'an so in haka ne kinga annabi sallallahu ya fassara mana shi kansa dukan kenan sai an samu rashin tsoron Allah za a yi shi ga kissar annaba ayub ko Allah tabaraka ta'ala ya ce ya dauki wannan diksar ya ce ciyawa ce da ya rantse sai ya daki ta bulala dari akan ta fita ta samo mai abinci ya yi kishin wane ce wallahi sai na da keke so dari Allah ta baraka ta'ala shi ya ce ya fokus biya dika ya ce ya ciri ciyawa lokaci guda kin kwadari biya ya da keta da ita kin ga yayi kafarar bulala ɗari kuma ki kalli ciyawa dan haka za a yi akwada kin ga kenan Allah ya siffanta mana yadda za a shi sa ba na son ma ɗauko kadiya duka ba saboda mutanen mu yanzu naushin mata suke su naushe su su mare su su kumbura musu ido su kumbura musu baki inda ma Allah ta barka ta Allah ya hana duka na ji lauya tana ta gaskiya ne gaskiya ne me zaki ce akan wannan bayani da da malama ta yi da shi kuma ango duk da dai angon namu kamar ba shi da baki ko eh, farin ciki ne yasa baya iya magana to sai mu ce sai mu ce farin cikin ne hana shi magana amma abinda malama ta yi bayani a nan a haka yake idan kika tunda in kika jiyo ta wannan bangaren akwai magana ta islamic law wayannan kuma duk da dai mun san procedure din sun dan bambanta abinda yake Um, procedural law ɗin da take applicable a shari'a kwatsunmu ya ɗan bambanta da karatunmu misali na uh, majalisi ko wani abin nan amma haka al'amarin yake tunda dole dai kur'ani ne da hadisi ake amfani da shi a yi a yi yauwa a kan dokar to wannan shine dan sharhin da zan ce eh, to a gari mutane suna ta wasu suna da mixed reaction wasu suna cewa wannan abu da aka yi yayi wasu suna cewa kamata ya yi a waiwayi wata matsalar maimakon wannan shin ne zaki ce to akan wannan ba zan yi saurin cewa wani abu ba domin ba mu san hanzarin gwamnatin ba duk da dai abin da muke kallo shine dama kafin gwamnatin ta shigo ta riga ta yi wannan alkawarin yana ɗaya daga cikin alkawarin da ta yi to amma kuma an riga an yi don haka duk abin da za mu zo mu faɗa ba zai warware shi ba duba game, duba da cewa ƙasar gaba ɗaya ta canja ai ba kanan ba ce ƙasar gaba ɗaya ta canja to ba mu san daga wace mahanga ita gwamnati ta sami shawarwarinta ba wurin ƙaddamar da wannan abin da ta yi ba tare da duba wasu matsaloli ba duk da dai muna ganin cewa shi gwamna ya fara kokarin raba palliatives da sauransu ba san kuma wasu shiri ba ne za su zo a gaba ba abin da za mu ce dai sai dai mu bi su da addu'a don sukar abin ka da mixed reaction din kamar yadda na gaya miki a farko cewa shine abin da suka yi din ko abin da gwamnatin ta yi ta yi ne ni a mahangata mm. wacce ta san doka ɗin ko ta fahimce ta gwargwado duk da ban yi wani girma ba ban yi suna ba abin da ta yi daidai ne to don haka kin ba za mu zo mu ce wai ce ce ku ce ba sai dai mun so a ce an yi amma malama wannan tambaya da kika yi wa ne girma lauya ina so ki dan bani misali kin ce duk da cewa akwai action na mutane wani shi wasu suna suna ganin cewa akwai wasu matsaloli wa kamar me su nake suke min mention ne kamar me kina na ce miki uh-huh. wanda duk mai magana na farko zai iya ce miki an yi wannan ne saboda me shi yasa nake so in ji ko da sun mentionin din wani abu to a takaice a wannan aure mm. malama akwai abubuwa guda biyar da mai girma gwamna ya yi aka ci an jefi tsuntsu biyu da dutse daya malama a ciki akwai yaƙi da talauci me yaƙi da talauci akwai rabon kayan abinci tun da matan nan za a yi mata gara kuma kin san wannan system na auren gatan nan duk wanda ya shigo mabukaci ne an ba da buhun shinkafa an baka eh, makaroni an baka jarkan mai malama dan Allah dan annaba an yaƙi da talauci anan ko ba a yi ba na abinci ɗaya kenan akwai rashin aikin yi da ake kuka gwamnati ta empowerment domin za ta ba wa amaryar nan jari na kuɗi har wajen dubu ashirin ta hada da sadakin ta dubu hamsin kin ga an samu dubu saba'in bai ishe ta jari ba kin ga kenan aiki na biyu nake gaya miki akwai haɗa kan al'umma a cikin wannan abu wanda shine babban abu da ake ittihadul umma misali yake ga ko ina yanzu shi ake magana haɗin kan al'umma yes za ka ga cewa eh, eh, kamar yanzu duk local government mun yi kwamiti na mutum goma sha biyar da suka hada ne unguwa za ki ga mun hada da dagaci an hada da civil defense immigration ma'aikatan lafiya duk an zo an ce ku zo ku yi aiki daya ku je ku yi mana investigation akan gidan wannan mutumi an san asalinsa an san sana'arsa yanzu wannan hada kan da aka yi na al'ummar local government wanda bai taba ganin wani ba sai a dalilin wannan aure kin ga wani abu ne da aka hada sanayya a cikin wannan aiki akwai abin da ake kira yada ilimi To kafin mu dasa aya a kan wannan mukala za mu so ku fahimci yadda ake yada ilimi a wannan gaba inda kuma za mu tashi kenan mako mai zuwa. Yanzu dai a madadin bakin namu Miko Mu'azu Umar da Hawwa Shu'aibu Abdulmumin da lauya Amina Aliyu Sagir da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman. sai kuma wakilin mubaraka bashir da ta jagoranci tattaunawar da dadi balewa da daidaita sautin shirin madadin su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke yanzu kuma sai labarai amma a takaice a takaice an jinkirta sakin mutanen farko da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a gaza har zuwa akalla gobe juma'a kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya laraba zaci hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin kuma ba kafin ranar juma'a ba ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar fadar shugaban kasar amurka ta white house ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da china ta yi a baya-bayan nan kan rikicin isra'ila da hamas a wani bangare na yunkurin da beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da amurka fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban kasar taiwan na watan janairu bayan da beijing ta haramta abarba da aka fito da ita daga taiwan a shekara ta 2021 tun daga wannan lokacin kasar china take takaita shigar da 'ya'yan itatuwa na taiwan daga kasashen waje yayin da tashe-tashen hankula suke kara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun kuri'un manoma da za su taimaka wa jam'iyyar kmt wata mota da ke a guje ta rufta a cikin gadar rainbow da ke kusa da niagara falls a jiya laraba inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar amurka da Kanada a yammacin new york tare kuma da sanya kasashen biyu cikin shirin kota kwana. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya taya ni gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. ni Muhammad Hafiz Baballe da ke muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.